jarumar masana'antar kaniwood wata kwam amal umar ta rasu bisa ganin wani bidiyo nata a kwance bakinta duk yana zubar da jini tabbas mai sauraro mutane da dama har sun fara yada cewa wannan jaruma ta rasu mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen bidiyon nan domin ka ji tabbacin cewa shin da gaske ne wannan jaruma ta rasu ko kuma bata rasu ba tabbas mai sauraro wannan lamari da akwai rikitarwa na mutuwar jihar maamal umar amma kafin nan muna roƙonka idan ya kasance wannan ne shigowa ka canal nan tamu ta farko muna roƙonka da ka dangwara mana alamar subscribe sannan kuma ka dangwara mana alamar ƙararrawa sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun dora. mai sauraro amal umar ta kasance jaruma ce wacce ta yi suna a masana'antar kano wanda a matasan mata waɗanda suka taso a masana'antar kano kamar maryam yahaya da kuma momi gombe tabbas sai ka saka jaruma amal umar a cikinsu domin ita ma tana ɗaya daga cikin jaruman da su ta haska domin mai sauraro jaruma amal umar ta kasance mai shadda mai shadda shi ne wanda ya shigo da ita a masana'antar Kannywood. misuraro jaruma Amal Umar ta samu lambobin yabo a masana'antar Kannywood da dama fiye da yadda jaruma Momi Gombe da kuma Maryam Yahaya suka samu. Domin idan baka manta ba a kwanakin baya, Amal Umar haawat awat an bata na iya aktin. Domin idan ka kalli shirin fim ɗin ɗan jarida, za ka ga yadda jaruma amal umar ta taka rawar gani a cikin shirin fim ɗin tabbas mai suwaro, masoyanta sun yi matuƙar alfahari da irin aktin ɗin da ta yi da kuma taka rawar da ta yi a cikin shirin fim ɗin ɗan jarida inda ba kowa ne zai iya wannan aktin ɗin ba a cikin wannan fim ɗin shi kan shi daraktan shirin fim ɗin watakwam abubakar bashir mai shadda ya jinjina mata bisa wannan ƙoƙari da ta yi cikin fim ɗin ɗan jarida tabbas mai sauraro kai kanka kasancewa ta yi ƙoƙari in gode da ziyartar wannan tasha ta mu mai albarka da kuke ta sharhi tv wacce za ta dinga kawo muku labarai a yaushe kai dai kada ka manta ka yi subscribe sannan kuma ka yi alama ƙararrawar sanarwa domin sanar da ka yi sababbin shirye-shirye